وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون wannan rayuwar ta duniya da abin da ta ƙunsa na kayan sha'awa ba komai bane face rudi ga zukatan da suka rataye da su ba wani lokaci mai tsawo za su ɗauka za su ƙare ba amma rayuwar lahira ita ce dawwamammiya kuma da a ce sun san hakan da ba su fifita abu mai karewa ba akan dawwamamme yayin da Allah ya yi bayanin tufka da warwarar musulkai yayin da suka yi imani da ayyukan Allah idan an tambaye su waye ya halarci samai da kasai suka kuma kafircewa bauta wa Allah shi kadai suke bauta ma waninsa sai Allah ya sake bayanin wata tufka da warwarar tasu yayin da suke tsarkake Allah shi kadai idan suna jin tsoron nutsewa da kuma yadda suke komawa cikin shirka suna bauta ma wasu allolin tare da shi yayin da ya tseratar daga nutsewa ya ce